والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشد قوة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai da sha ɗaya ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara allah ta'ala ya dawo da mu wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da karatunmu kamar yadda muka saba muna suratul kahf karkenta da yaddan allah za mu tashi a aya ta ɗari da bakwai daidai Allah ta'ala yi mana jagora malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت كانت لهم جنات الفردوس نزلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا جيا أمنا بيان وأن جسك كافي كما الله an mana bayanin sakamakon su gobe kiyama to kullum ana magana ne akan kafirai kuma a yi bayanin muminai masu ɗa'a da masu sabo sannan a bayanin sakamakon kowa domin ya zama mana izina abinda za yi wa'aztu kuma mu ɗauki abin lura mu jatta kwarafaranmu mu yi aiki irin na bayin Allah inna lazina amanu lallai waɗanda suka yi imani billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama hadiyan wa rasula sun yadda Allah Shi ne mahalicci wanda ya cancanci a bauta masa duk wata bautar da ba Allah aka yi wa ba hasara taɗewa dama gobe kiyama sun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne manzan da aka aiko shi zuwa gare mu ya zo mana da shirya da addinin gaskiya muna masa da'a muna masa biyayya ba mu saba masa sun yadda alƙur'ani littafi ne wanda ke cike da dokoki shari'o'i hukunce-hukunce gaba ɗaya hanyar rayuwa ce bayan imani da wannan wa amilu salihat suka yi aiki na gangaru aiki bai zama nagari sai ya yi dace da umarnin Allah koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ittiba'i kwaikwayon yadda annabi ya yi koyace a yi kuma a yi shi da ikhlas wa ma'umiru illa liya abudullaha mukhlisina lahuddin a suratun zumar ala lillahi dinil aiki sannan zai zan aiki na gari duk waɗanda aka yi masu muwafaka da imani da aiki na gari kanat lahum jannatul firdausi nuzula hakika aljanna irin ta firdausi ita aljanna firdausi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana rabuwatul janna awsatuha wa ahsanuha a gidan aljannan gaba daya ita ce dausayin gidan aljanna kuma ita ce yar tsaka-tsaki mafi daraja mafi alkhairi kuma ita ce ta fi kowane gidan aljanna kyau shi yasa hadisi ya inganta ha'ila yau riwaya ta imamul bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ce idza sa'altum Allah aljannata fas'aluhu alfirdaus fa innahu 'ala janna wa awsatu janna wa minhu tafajjara anharu janna. idan za ku tambayi Allah ta'ala za ku roƙe shi gidan aljanna ku roƙe shi firdau ita ce mafi ɗaukaka da darajan gidajen aljanna ita ce mafi alkhairi matsakaiciyar gidan aljanna hairiya kenan wasatiyya sa'annan daga gidan firdausi ne waɗannan anharu na zuma na giya na ruwan daɗi na duk wani lemun da ake sha a gidan aljanna aka ce akwai tabki to daga firdausi ne yake gangarawa yake miƙa masauran gidajen aljanna ya Allah ka haɗa mu gaba mu a firdausi innal ladina amanu wa amilus salihati كانت لهم جنات الفردوس نزلا جنات با جنتها جنات الفردوس بصيغة الجمع kai mumini ka ji daɗi tsare imani yi aiki bi muqtadal iman nuzula nan ne masauki nan ne mazauni nan ne خالدين فيها لا يبغون عنها إولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا الله أكبر خالدين فيها suna masu dawwama a cikin wannan firdausi a cikin wannan aljanna a cikin wannan ni'ima da fadala daga Allah jalla jalaluhu me kai aka baka wannan khalidina fa abadan abadan ba za ka fita ba me kai zalika fadlun min Allah يؤتيه man yasha wallahu ذو fadli العظيم Allah mun gode maka duk ni'imar da take da iyaka duk ni'imar da take karewa sunanta tashin hankali shi yasa mai mulki idan tenuwa ta kusa karewa ya ta zara ido ko za a koma ko ba za a koma ba ba kuni an fashi dan mai fata mai kudi in yaga kudin na raguwa ba karuwa suke ba hankalin shi ya fi na kowa tashi saboda ya san zafi da haɗaɗin talauci bai da sukuni sai ya kokarin tsara kudin nan ta hanyar duk da zai iya wani lokaci in ba a samu mai cikakken imani ba ya fada maharamun kawai don ya tara bai sani ba ko zai taru da shi za a ci ko za a ci ba shi domin rayuwarmu dillah ba dole ba ne kana da lafiya yanzu ka kai an jima فكم من فهيه مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر ديوا لا تيي wanda bai ciwon sawu babu na kai sai ga ya dingire ya mutu da yawa majinyaci ya shekara da shekaru bai ma iya tashi balantana fita wasu ma a anguwa sun soma mantawa da shi ƙananan yara in ba masu shiga gidan ba ba su ma san shi ba amma sai ya rayu shekara aru-aru saboda ne Allah subhanahu wa ta'ala alhayatu wal maut biyadi tabarakallazi biyadihi al wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا duk wata ni'ima da Allah ibaka kana cikin firgici domin ko dai ta gudu ta bakka ko ka gudu ka batta ko kana nan ga ni'imar ta ci ƙarfinka wannan ni'imar duniya ne take da wannan ɗabi'a a wayi gari duk abin da ka mallaka ka mallaka amma tashi da zama ya gagame ka ya ka iya da ita ba dai za ka ga wata kyakkyawa ka ce kana so ba ta kanka kake yi na daga cikin kuma ni'imar duniya zayyana linnasi hubbu shahawati minan nisa'i ba za ka hau doki kai kilita ba miƙewa ma ya gagare ka ba za ka shiga mota ka kewaye gari ana Allah ya kare ka Allah ya kiyaye ka ba in ka ganka a mota ta tsane ne za a kai ka asibiti wannan daɗin ji ya wuce ka kuma ba yadda za a yi a baka hake kan toma ka sai gani sai hange ka zama ka cika kwana ba lafiya ba ƙari sun motsa ka ga ni'ima ya baka ga ka a raye ga ta kana da shi amma ba za ka iya amfana da ita ba ko a wayi gari ni'imar gaba ɗaya ta gudu sai a ce tsohon mai kuɗi ne kaji tsohon mai kuɗi ba mai kuɗi ba tsohon mai mulki ne ba mai mulki ba ta gudu ta baka ko kuma kana ganiyar jin daɗinka komi daidai ɗingirin sai ka faɗi ka mutu sai a ce tun ƙashi manya sun kai ƙasa yau manya kuma a ƙasa ina girma an yi takari amma gidan aljanna da duk abin da ke ciki na ni'ima wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gagara bayani a duniya inna fil jannati ma la ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a gidan aljanna akwai abin da idanu bai taba shaida shi ya gani ba a duniya kunni bai taba jin labarin irin wannan dadin ba tunanin mai tunani duk yanda ya kai da jin daɗin shi da wayewansa bai taɓa sowa za a sami wannan abu a gidan aljanna ba to a ce za ka dawwama a ciki abin sha'awa ba za ka kufa ba da ka san matashi bai son ya zama tsoho shi yasa da ka ɗan soma manyanta aka ce baba ɗan gyara in ba a sa ba wani sai ce ka ci ni ne uban naka dan wani kanki don ba a sun tsufa wani yarinya za a yi mata aure mutumin kirki bawan Allah ke ce kin dace ce mama tsoho ne fa ai Allah ke son tsoho Allah ke son shi ku lura da kyau ke sa ko ayoyi ne za ka ji wa wasu wasainal insana bi walidaihi ba za ka ji wa wasu wasainal insana bi ihi wa na ba ko bi auladihi a abi walidayhi saboda kullun annafsu tuhibbul jadida duk abinda aka ce ya tsufa kana ƙin shi ko rigar kake ko matar kama kana son ka sai ka tsofa banza tsofa banza to kai kuma ma yaron kirki kila ka ba ta baka shekaru 30 ne kaje ce mata tsofa banza to haka ɗabi'an ɗan adam yake yuhibbul jadid wa yakrahu al-qadim la yabuna anha hiwala yan aljanna a gidan aljanna ba sa bukatan canji wanda ne ba ka bukata ni'ima ta yi ni'ima daɗi ta yi daɗi ga ka kullum saurayi ɗan kwalisa sai dai a yi maka kwalliya ba maganan kai wanka kullum tashin ƙanshi kake yi kuma duk abin da za ka ci ba wahala ɗan aljanna na zaune a gidan aljanna sai ya ga tsuntsu shi ɗawisu a duniya in alahira ne tsuntsayen aljanna ai anguli ne in ka san anguli akan ce jikan ƙazanin tsuntsu to ai anguli ne ana maganan kuma kayan tsuntsayen gidan aljanna to kana zaune in suka zo suna maka wasa suna suna gada suna buɗe kafaɗa waya ka shi kai wancan tsuntsu ko da ganin shi naman shi zai daji kafin ka riga baki za ka ga tebur ya taso da kangarori da flat-flat masu can gaske sun ya gidan aljanna ga kalan tsuntsun soyayye ga gasashe ga dafaffe ga mai romo so <laughs> hankali dai da azuminka ai wani abu sai gidan aljanna babu ya ba maganan shiga kicin A'a, ba a shiga kicin balantana ki sha hayaki balantana tukunya zafinta ta kona ki a akulu wa sha'abu hani'a shikenan sai dai a kama ku kuci ku sha cikin kwanciyar hankali kuma ba bil in ka san zaka ci dadi kana a kawo kaza ana a kawo kaza a waita tana ai a kawo kaza a kawo kaza sai an gama an baka takarda sai ka ga ya kudin ne kamar an gasa leda ke duk wannan mu muka ci sai ka ci har da fankan da ka sha duk da kudin shi to su yan aljanna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana dawamar su na titir na har abada to wajen ya dace da su yayi maku. ba su bukatan a yi masu canji ya Allah ka haɗa mu duka a wannan mahalli naka na rahama ci gaba قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو ولو جئنا بمثله مددا to kuma lokacin da muke magana a kan ayoyin Allah da hukunce-hukuncen Allah ta'ala da hikimomin Allah jalla jalaluhu waɗanda in ka tattara su suna nuna e akwai shi kuma shi ya cancanci bauta kadai ba tare da gwani ko mahadi ba to ya wuce yadda kake tsammani shi yasa Allah ta'ala ya ce kul ke ne da su gaya musu lau kana midada da teku ba kogin garinku ba teku gaba daya ta koma tawada wanda ake rubutu da ita a ɗuɗɗure ta cikin bayro ita muka fi sani yanzu alƙalaminmu kenan gata sai ka cika takarda da biro ɗaya to teku ta koma ta waja duk a mai da shi a alƙalaminka na biro kai ta rubuta kalmomin Allah li kalimati rabbi a waɗannan ruwan teku ya zama ta dawa tawada an gane ko akwai masu cewa tadawa a wani lahajan to tadawa ko tawada ai ta rubuta kalmomin Allah subhanahu wa ai ta rubutawa lanafidal bahar wallahi da ruwan teku zai kare karankata kabdin shi qabla an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomi da ayoyi da hikimomi da hukunce-hukuncen Allah su ƙare Allahu akbar ta'ala yake lauji ina bi mislihi madada da za mu zo da ninkin ruwan teku a sake kama rubutu da zai sake karewa kalmomin Allah ba su kare ba a wata aya cikin suratul luqman Allah ta'ala yana cewa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah inna Allah azizun hakim da ake duk itatuwan da ke duniyan nan duk wani tsoro da zai iya zama alƙalami ko min girman ice a gunguntile shi a yanyana shi a feke shi ya zama alƙalami duk itatuwan duniya sannan ga teku shi ne tawada wanda za a tsotsa a zuba a kan biranka ai ta rubutu a ninka saba'atu abu teku so bakwai alƙalami kuma duk wani iccen da ya tsiro zai iya zama alƙalami ka gan shi dan mutum in katuwa ce a yi tile ta a mai da ita guntu-guntu mai siririn alƙalami a ta rubutu Allah ya ce ma na fidar kalimatullah da kalmomin Allah ba za su taɓa ƙarewa ba sai ta waɗannan da alƙalamin nan ya ƙare kaf ba sauran iccen da za a yi alƙalami ba sauran ruwan tekun nan ninkin ba ninkin da za a yi tawada ga kalmomin Allah ba a yi komai da rubutawa ba jama'an an ya waje ba mu gane idan ana maganan Allahu jalla jalaluhu to yana sama da tunaninka Allah yana sanar da bayi abin da ya so su sani na sunansa ko tufofinsa ko wasu abubuwa na ayyukansa amma hakikanin zatin Allah ba wanda ya isa ya santa sai Allah ya nuna mata ayoyinsa a samaniya a kan ƙasa a kai kan ƙashin kanka ya ce wa fi an fusikun a falatukfihun in kai la'akari da wannan ya ishe ka ka ƙara imani ka tsare tauhidi ka bi Allah da takawa ka yi koyi da manzansa sallallahu alaihi wasallam domin shi ne wanda zai nuna maka yadda za ka bauta ma Allah kuma in ka ɗauki ni'imar duniya da ta lahira algafata malam ba komai ne ba face kamar wani ɗan fililin ƙwayan zara ne game da abin da Allah ke ma masu imani a lahira shi ya sa kaga ya inganta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da mu za a zo da wanda ya fi kowa wahala a duniya ya fi kowa wahala duk wahalallen da ka taɓa gani to kai a garinku ne ko a ku. duniya gaba ɗaya tun kuma aka same ta haka tashi wa ya fi kowa wahala amma alhamdulillah ya masu da imani malam kula da imani ya masu da imani Allah ta'ala zai sa shi a gidan aljanna sai a ce mace ka taba jin wahala ya ce sunanta ma ban sani ba ma'anan kalmar ma ban sani ba ka yi wasa da imani sannan za a kawo wanda ya fi kowa jin daɗi a nashuwa nishaɗi walwala walawa a duniya ya fi kowa mulki ya fi kowa dukiya ya fi kowa walawa amma kash ya mutu yana shirka za a tsoma shi a wuta a ce yaya ka taba jin daɗi ya ce ban ma san ma'anan kalmar ba iyaka sun ma iyaka bi shirka duk inda ka ji an ce akwai shirka wallahi ka tsalla da gudu ka dafe keya ta yara ko hausawa ka yi gudun kamfalaki ba ji ba gani in ba haka ba wancan ayoyi guda biyu da muka ambata sakamakon waɗanda suka bauta ma Allah mun ga jahannaman da aka ce za a sa su da waɗannan da suka bauta ma Allah da imani da aiki nagari mun ga firdausi nan ne su Allah ta'ala ka kare mu da imani ka ba mu ikon tsara janibin tauhidi kul inna ana قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر وأن سورة سورة الكهف تاكاني دعايا ودتكي lu'ulu'i a cikin ayoyi domin aya ce wadda za ta rakaza mana tauhidi tsaban kazalla da nisanta mu barin shirka da duk abin da yake tare da shi bugu da ƙari ta fito ƙarara ta yi mabayi bayani ga gaskiyan al'amari ga wanda yake son tsira ga wanda kuma baya so shi ta jiyo kul aka cewa rasulullah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya ɗauki aiki irin nasa imani da kira zuwa ga addini ka gaya mu mushrikai da dukkan nau'o'insu masu bauta ga gunki ne masu tsace-tsace ne masu bauta ma wasu mutane ne da sunan addini ko masu sujjada ga wasu mutane ne ko da ba da sunan addini ba koko masu neman agaji ne za ka faɗi kakin sunan wani koko masu zuwa ƙabari ne suna cetanni fansanni azurtani kareni kuma yana musulmi saboda aƙida ce inna Allah ya ja'alu ala qabri kulli waliyin malaka yaqdi al-hawa'ij wata ratan ya al-waliy bi nafsihi fa yaqdi al-hawa'ij Kamar yadda yazo cikin jawharat tauhidi wai ma a tauhidin jawhara ce cewa wai Allah yakan sanya mala'ika aikin shi kenan a ƙabarin duk wani waliyi in ka zo kai roƙo zai biya maka bukatanka a sha wa iza sa'alta fas'alillah iyaka na'budu jama'an musulmi dole ne mu dawo ma gaskiya mu riƙe tauhidi sai mu samu kira aka ce wai wani lokaci kuma waliyin zai fito da kansa ya biya maka bukatar da ka zo nema na taba gaya maku ina katsina ana bikin maulidi na je ɗan marina na sami wata mata ta yi sujjada ta duka ta sadda kanta wajen ƙabari. tana barancan nazo na nemi ɗa baka bani ba bara na dawo na nema har yanzu ban samu ba ban yi fushi ba bana na dawo ka taimake ni ka bani haihuwa wannan ni ne na je da kaina na ji na gani ba labari aka bani ba sai na kada baki na ce mata baiwar Allah ta ce na'am ki nemi ɗa a wajen Allah kabari baya ba da ɗa kalman da na gaya mata kenan ba na mantawa sai na ce baiwa Allah Allah ta'ala yana faɗa mana a alƙur'ani mai girma ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u zukur au yi zaujihun zukuranan wa inasa wa ya ji alumai ya sha'u a kima na fassara ina fassarawa kafin in gama ina tabbatar maka masu kula da kabarin suka kewaye ni wani ya kama ni zai mutte Allah ya cece ni da ƙyar za su mun dukan siya to kaga mun tashi da irin waɗannan aƙidu ina kano sai da na bi ayarin mauti bi hawaliyai lokacin ma tun shek nasiru kabara na da rayuwarsa na bi su ga layin masu kuɗi alhazan ma daki-daki suke layin in ana maukibi kowa da ajinsu da anko ga mahaya da waki layinsu daban in ma na ce maka ya ci hawan sallah ban yi kuskure ba ga na mata matan ma aji-aji ga na samari ga na 'yan mata ana tafi ana kiɗa na ce sai na ga inda za a jiri sai aka je makabatan waliyai nan aka je aka yi sarkulla aka dawo jama'an musulmi mu da aka ba mu alƙur'ani aka ba mu sunna sahihiya ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wani aikin da Allah yake so yana nan a alƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana da mu to ya za mu shiga cikin wannan imuwa kamar yadda shauki Allah ya ji kanka yake cewa bi aymanihim nurani zikrun wa sunnatin fama baluhum fi halikil zulumat yana yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dubi al'umma din wanda ake ciki yace shu'ubuka fi sharqil bilad wa garbiha ka ashabi kahfin fi amiqi subaki bi aymanihim nurani zikrun wa sunnatun fama baluhum fi halikil zulumati ya rasulullah al'umman ka ga su yadda suka dawo gabashin duniya da yammacin duniya sun yi bacci kamar ashabul kahf wa tahsabuhum ayqaz wa hum ruqud alhanin ga haske biyu a hannunsu ga alqur'ani ga sunna me ya kai su duhun halaka ne jama'a musulmi mawaki fake wannan magana shauki ahmad shauki haka nan hafiz ibrahim yana cewa mali bi hazzin na bi firbatin qamat ala a'tabihim salawatu ahya'una la na bi dirhamin wa bi alfi alfi alfin turzaqul amwat ya dubi masu bautan kabari masu hidama ma kabari masu kashe biliyoyi akan kabari yace mali bi hazzin na bi firbatin kai ina ma dai wannan rabon yan kabarin nan zan same shi jama'a an tsaya kawai sai ihu ake yi a gun sai ihu yake a haya'una la yurzaquna bi dirhamin ga mabukata talakawa fukara'u masakinu aitamu amma ba mai ce musu ci kanku ga kwandala amma wabi alfi alfin turzaqul amwat ana kashe miliyoyi biliyoyi akan wanda ke cikin kabari matsala babba rashin tauhidi hauka ne don za ka yi ɗabi'anki da ɗabi'an mahaukata in mai hankali ya dube ka mai tauhidi sai ya ga a ah, wannan ya san ma inda ya fito balantana inda yake balantana a ce ina ka nufa shi ne ayoyi suka ce a gaya mu inna ma ana bashar kada ka ɗaukata annabi sallallahu alaihi wasallam ka kai shi matsayin Allah ko ka tsarkake shi ka ba shi hukuncin da bai cancance shi ba inama kasri ne inama ana bashar mislukum sai aka kara da mislukum irin ku an san wa ya haife shi an san wa ta haife shi an san kakanni shi an san dangin shi ba Allah bane saboda akwai mu'ujizan alƙur'ani da ta tabbata akwai wanda daga baya suka ce haske ne na Allah ma'ana wani sashi ne daga Allah aka halicci annabi Muhammad da shi sallallahu alaihi wasallam kaga shirka ta shigo tauhidi ta gudu akwai ma masu karambani da kiriniya fi tafkikin ma sai su ce ai inna ne harfu tauki ma nafiya ce a nan sannan kuma ana bashar ma ana basharun yani yamfin bashariyatahu bi ta'akidi bi harfi maza inna Allah yana kore kasantuwansa wai mutum ne hadda takidi inna ma ana basharin mislukum ma ana basharin mislukum to ba a ma alqur'ani gege sai ya karyata ka ya kunyata ka tun baka nisa ba ai gaba ma akwai annama sai mu je mu ga yanda zaka kwashi ha ilai hakikanin aya ni mutum ne kaman ku sai dai kuma Allah ya bambanta ni da ku ya fifita ni ya ɗaukaka ni ya bani risala da annabci yuha ilayya ana wahayi zuwa gare ni wanda ku ba a wahayi zuwa gare ku ina samun sako daga Allah wanda ku ba ku samun wannan sako saboda haka Allah ya fifita ni akan ku da aka ce mutum ne ta wajen halitta ta wajen haihuwa ta wajen a ci a sha a yi kasuwanci a yi mu'amala shi ya sa kafirai suka yi mamaki wa kalu da haza rasul ya akulu tsarama wa shi fil asuwa wannan wani manzo ne ya ce manzo ne dan sako daga Allah yana cin abinci yana tafiya a kasuwanci da shi suna zaton sai an saukar da wanda bai cin abinci ne zai zan manzo ko an kawo mala'ika sannan ya ce shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yuha ilayya da harshe na ubangiji sai dai ana wahayi zuwa gare ni albusari Allah ya ji kansa duk da alburga akwai muka a ciki da yawa amma ga wannan matsayi ya faɗi gaskiya yana cewa fa mablagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihi iya sani iya ilimi iya ilimi na gaskiya annabi mutum ne sallallahu alaihi wasallam amma kasantuwarsa mutum shine kuma khairul khalq khairul khalqillah shine fiyayyen halittan da Allah ya yi gaba daya kaga wannan magana ce ta gaskiya kuma wadda ta hau kan doron mizani na sunna ba ta saba ma kuma ayoyi ba wannan shine aƙida da annabi ya zo mana da ita annabawa mutane ne manzanni mutane ne amma suna da fifiko a kan mutane a manzannin an gada guda biyar ulul azmi sun fi kowa daraja a wajen Allah a cikin biyar an sake tace guda ɗaya ya fi su bincika ya fi kowa da kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda aka yi wahayi zuwa gare ni na gaya muku shine annama ilahukum lallai ubangijinku Allah abin bautanku ilahun wahid Allah ne ɗaya wanda ya cancanci a bauta masa shi kaɗai, to kaga in wanda ya raba innama to sai ya zo ya raba mana annama domin duk ɗaya ne sai mu ji kuma a wani matsayi zai tashi bayan ya raba ni dai ba zan raba ba ya zo ya raba domin mai ya kai su ga wancan ɗimuwa eh, ko son zuciya saboda su tabbatar da aƙidarsu ta wahadatul wujudi ko ni ma Allah ne wannan tsabar hallaka kenan ka ce kowa Allah komi Allah kai ma Allah shi ma Allah ita ma Allah don haka sai kowa ya zama sai abin da yake so zai yi za ka kallafa ma Allah sai ya yi kaza? ai sai abin da Allah yake so fa'alin lima yi la yus'alu amma ya fa'alu wahum yus'alun wannan aƙida shi ke sa an yi wasu kwanan baya ko 'yan shekaru kaɗan da suka wuce a Zariya. Allah ya yi mana ya lausasa fitinan ne anguwa-anguwa haka suka so mu fitowa ko su yi rawa mata da maza ce ni ma Allah ke ma Allah ai ta zina Allah ya haɗu da Allah ko kun manta ni haƙƙaurin ku mata zo ni ba zan manta ba Allah ji ya share mana su to Allah ya gane da wanda bai gane ba wannan aƙida ta fi kowace muni domin tana ta aqida sha'a'ir Allah duk wani abu wanda Allah ya ce a alama ce ta bauta masa sharin shi take kuma tana canza shari'atullah tana canza shari'an Allah ne gaba daya ta maida halal haram ta maida haram halal kamar yadda to mu daidai Allah ya kiyaye mu faman kana yarju liqa'a rabbi wanda bi ke fatan haɗuwa da rahaman Allah da rabuwa da azabar Allah subhanahu wata'ala falyamal amalan salihan to lalle yayi aiki aiki nagari aiki bai zama nagari sai tare da imani tauhidi awwalan sannan ya zan Allah ya umurci ai wannan aiki sannan ya zan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana yadda za a yi aikin ai Allah ya ce yi sallah in aka baka sallan shi daga ramadana aka ce ka karanta fatiha dozin uku da kul ƙafa ƙafa goma sha biyu a kowace raka'a to ba sallan Allah ba ne. na wanda ya baka ne in kai ka bauta mashi Ya sa muka ce zan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yadda za a yi in ba haka ba ka an shi ibadan wani kana yi bid'a ana gane ta da lokaci ana gane ta da yanayi ana gane ta da adabi duk wannan ba mai badawa sai Allah kuma a ji ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce mai salloli biyar sai Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo yayi mana bayanan lokutan kai sallan azhur lokaci kaza la'asar lokaci kaza magariba lokaci kaza isha'i lokaci kaza asbahi lokaci kaza wanda yayi maka tauqiti ba ta bakin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ko da aikin daidai ne ya baka nashi bautan sannan adadi wanda ya ce ka yi sallah ƙafa goma sha tara ba kuma annabi ya ce ya ce ka yi ba ya ce ka yi ne kaza za ka sami kaza ko ya ba ka bauta Allah shi ke ba da adadi a komi in za ka yi sallah ya ce ga adadin sallan azuhur ga adadin tsallan la'asar ga na ba, ga na isha'i ga na subahi in za ka yi azumin ramadana ya ce maka ga adadi annabi ya maka bayani sallallahu alaihi wasallam a shaharu a cikin wa ishiruna sai dai fa'in gumma alaikun fa akmilul iddata salasina haka hadisi ya zo da shi kenan ba mai baka adadi sai Allah ta ina ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya baka adadi yace addini ne bai samu daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka kama ka shiga yi ka shiga mudani haka nan kaifiya kaifiya wato yadda za a yi aikin bautar Allah ne zai ce ga yadda yake so a yi lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wanka umma a waki'ina ku yi sallah tare da masu sallah ai baka san yadda za a yi ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a aikace ya nuna mana kaifiya sannan ya gaya mana ga yadda za mu yi a aikace a magance ya yi mana bayan ya gama wannan sai ce sallu kama muni, usalli aikin hajji ma haka yi mana kuma ya ce mai hajji mu kamar yadda muka ga yana aikin haji. to ta nan ake gane bid'a cikin sauki ka lura da lokaci an baka lokaci Allah ya baka ko manzon Allah ya maka bayani in ba haka ba bid'a ce sannan ka lura da ne adadi an iyakance maka sai ka ji ana daren daya ga abin da za ka karanta ga adadin abin da za ka yi dare na biyu ga abin da za ka karanta ga adadin da za ka yi dare na uku ha kai na ɗanke sannan duk in an gama a kowane dare sai a ce za ka samu lada iri kaza sai ka ji ladan duk ka ketara ladan mala'iku da na aljannu da na mutane da na annabawa tun daga nan za ka san akwai soke burotso akwai faɗi tashi to duka sai mun kula da wannan shi a faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan duk wanda yake neman haduwa da ubangijinsa ya sami rahamarsa ya kauce ma azabarsa to yayi aiki gari mun kuma yi bayani yaushe aiki yake zama nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada yayi shirka wajen bautar Allah ubangijin shi da kowa da komai kada ka hada Allah da kowa kada ka hada Allah da komai eh domin wanda ya ma Allah shirka ko wannan ya gama lalacewa in ya mutu a kai zai dawwama a cikin jahannama inna Allah la yaghfiru ay bihi wa yaghfiru menene ma duna zalika liman yasha Allah bai gafata ma wanda ya hada shi da wani amma duk abinda ba shirka ba Allah na iya gafata ma wanda ya so don haka ka kiyayi shirka ma zahara min hawa ma batsana sai ka kukuta tabbas za ka shiga aljanna in ka mutu baka shiga aljanna a baka yi shirka ba kun ga abinda annabi kenan ya faɗi har wane ne abu zar ne ko a'a ba ma'azu ba abu zar ya yi mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda biyu ya mutu bai ma Allah shirka zai shiga aljanna sai abu zar ya ce wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka take shirka ki wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in Ya ce ya rasu lallahi wa in zana wa in saraka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ragma an abi zar ko abu zar na so ko baya so sai ya shiga aljanna ba dai ya mutu da tauhidi ba to zai shiga aljanna to kuma kaka wange labaki ka shiga banna ka shiga cuta ka shiga alfasha cewa aka yi zai shiga aljanna ba a ce maka ba zai shiga wuta ba ko an ce ba a ce ba saboda haka wani sai ya ɗauki wannan ya mata shaidaniyar fahimta sai ce to yau za mu lale kaga ka kara kai hajja izgili kenan domin Allah yana azabtar da mai sabo amma kuma ko a daɗe ko a jima sai shiga aljanna hadisi ya inganta ana fitar da wanda aka sami misqala zarratin na imani a zuciyarsa daga gidan wuta amma kuma suka kai miliyoyin alwai sai miliyoyin shekaru bai fita ba fa to kuma ka tuna ayar da take cewa rabbana innaka man tudkhilan fa faqad akhzaytahu fama lizalimin min ansar ba wai a shekaru da shekaru abu abu ba sannan a fitar ai maka tsome irin wanda marini ke ma ke a tukunyan baban shi a tsoma a zane Allah ya ce to an tabar da kai an maka illa ba ɗan kaɗan ba Na haka muke yayi samu kan muke ce ai mun mun tsara tauhidi zina ba matsala ba ke allah na yafiya eh, shan giya sace-sace eh, ha'inci ƙarya da sauransu da sauransu in kai izgili da wannan ma sai ka ta ƙara kauri domin ka walakanta farayi sa'an nan wannan kuma ba zai sa don kaga mai sabo iya sabo amma yana da tauhidi ya mutu ka ce ka an daidai an cimma sakamako a'a ruwanka Allah ya ji kan malamanmu suna cewa wa mai ya mutu wa lam yatub an zambihi fa amruhu mufawwidun li rabbi duk wanda ya mutu yana wani zunubi ko min girman ba shirka ba to al'amarin sa akan fawwala ga ubangiji ne suka ce in Allah ya so zai yafe masa zunubansa gaba daya bi fadli wannan falala ne daga Allah zalika fadlillahi yu'tihi man yasha idan Allah ya so zai masa azaba daidai da abinda ya aikata bi ajlihi wannan tsaban adalci ne daga Allah wala yuzlimu rabbuka ahada shi yasa in aka yi hisabi aka ba ɗan aljanna hanya shiga aljanna ɗan wuta aka kaɗa shi ana mashi bulala yana tuntsirawa ana wuta wuta sai Allah ta'ala ce inna ma hiya a'malukum wa fiha lakum faman wajada khaira falyahmadullah wa man wajada ghayra zalik fala yalumanna illa nafsi fala yalumanna illa nafsa Allah sai ya ce ta wannan sakamakon ayyukanku ne jama'a na ba kowa cikakken sakamakon da ya dace da shi mumini na ninninka masa azalimi ko mujirmi ko fasiki na ba shi daidai da abin da ya yi cancanta ce ta kai shi matsayin da yake wanda ya ga alhairi a sakamakon aikin sai ya gode ma Allah don na haɗa mashi da falalata wanda ya ga akasin alhairi wuta za shi kada ya zargi kowa ya zargi kansa don ban ƙara masa zunubi ba jama'a kun gani sai mu kula to kuma mu lura da ayar ba shirka ma ba kawai har ƙaramin shirka فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا yushrik bi ibadati rabbihi ahada kila ka zo kai sallah so kake a yabe ka sai ya tsaya a sallah haba dan za ka gani ya so ma kira'an nan malam ka ji wa'azin na ce ka sai da da takura to kaga wannan yabo da ka nema karamar shirka ce karamar ba na mantawa ina ta suna ana yayan ɗalibai a ktc ba atc ba ktc sai suka samu kyawawan 'yan mata Sarari sol suka yi masa fararen kaya da ɗan ministan haka suka jera su a gaban kujeri sama dandamali manyan baki da aka soma za a soma neman taimako kowa da shantu suka bubuɗa ƙafa suka shiga kaɗa shantu dudum dudum tudum suna waƙa ala gafata malan an yi an yi lancin ne za a kewaye makarantar wani ya ce zan kewaye masu dubbai masu dubbai kuwa haka ake ta zuwawa ƴaƴansu na waƙa suna kaɗa shantu cinya a waje su suna saman dandamali ba su kuma suna ƙasa nan da kujerun bayan Allah a baya da akan ce ya ku bayi wannan ɗabi'a ta shige wasu daga cikinmu ba zai ma Allah aiki ba sai an tara jama'a sannan ya ce ya ba da fara to wanda ma zai ce ya bayan ya bayan lafiya to ma nagarin kenan wani kirari zai ya bayar a faɗi a ce bawan Allah bawan Allah ya ba da miliyan ɗaya sai a je so miliyan bai ba da naira ɗaya ba to kada shirka ta shigo shi sa a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man samma samma Allahu bihi wa ma ra'a Allahu bihi wanda bi ya shirka ta sum'a sai karatu kasan wani kuma shi so ake yake a ce shine gwani ga babu a karatun shi a yan karatu an gama in dai da wannan ninya kake yi to ka yi sum'a ba ka da lada ko kaɗan a wajen Allah dama za a kyale ka hakanan hakanan wanda ya yi aiki ya riya ire dukansu da mai sum'a ɗin da mai riyan za a tattara su ranar tashin alkiyama ga layin da ake ba da aljanna ga masu irin wannan aiki su ma sai su biyo sai sun zo awo a ce ba mu da ma'aunin naku domin waɗannan ma'aunan da aka yi ma'alla shi kaɗai ne ku ko ma'auninku na tarayya ne ku je gun wanda kuka yi tarayya da shi ya biya ku hadisul kudisi ma yana cewa ana agna shuraka an shirka. man amila amalan ashraka fihi gairi taraktuhu wa shirkahu ko taraktuhu a wata riwaya wa sharikahu Allah ni yace Allah yace ni ne mafi wadata ga duk wanda za ku hada ni da shi wanda duk yayi aikin da ake mun ya hada ni da wani to zan kyale shi da shirkan siyasa ko zan bashi ya je wanda ya hada ni da shi ya biya shi don haka fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna sayyidina abdullahi dan umar ibn kasir ya kawo wata ruwaya yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man samma annasa bi amalihi samma Allah bihi masami khalqihi wa saggarahu wa hakkarahu hazan fadaina Abdullah cewa duk wanda ya sam sum'a kana karatu ko kira'a ko wa'azi dan a ce maka gwani dan a ce maka gade babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma haka za a yi maka sai an kira ka alamu usul khala'iq yawmal qiyama ga gwani wane ga alaran ba ne ga malam wane ga kaza wane kowa ya dago kai ya ganka ya ce to ba fadan Allah ya yi ba yayi ne ku ji kun ji ya je ku biya ko kuma jin da kuka yi biyan kenan shi ya wuce wuta Allah ya kiyaye sai Allah sai ya saggara shi ya mai da shi kankani sannan ya haƙa shi ya mai da shi walakantacce sai da na umar da ya karanta wannan hadisi sai idan shi ya zubo da hawaye ya Allah ka sanya ayyukan mu khalisan liwaji fikal Allah ka ba da kafariya a cikin dukkan al'amuran ah, muna ta'aziyya da bayan Allah da suka rasu jiya mun yi karatu ake ce mana malam adam wanda aka fi sani shi da kofin goma an yi mashi aiki a asibiti an yanke sawunsa muna fita kuma sai aka ce mun ai ma ya rasu yanzu allah ya ji kansa yau kuma sai aka ce mana malam nasir dan malam adam limamin wannan masallaci kafin ya rasu shi ma ya rasu shi ne babban ɗansa duka Allah ta'ala ya gafarta masa wasu bahana sallahun waje hamdika a shaɗu Allah ga wasu sanarwa na lakta